annabi isa kamar yadda na muku bayani annabi isa sai ya fita ya taka wannan dutse ya hau sai girgije ya zo ya dauke shi wa bi kubrihim wa qawlihim ala buhtanan azima Allah ya ce saboda wato wato kafirci shi da sabon su wato suka ce ina na Maryamu wato ta yi zina ta haifi Isa dan na Maryamu wa qaulihim inna qatala al-masih Isa ibn Maryama ai sun yi ni bima wato su kashe Isa dan na Maryamu in ji Allah ai Isa dan na Maryamu manzon Allah Allah ya aiko shi Allah ya ce a'a ba su kashe shi ba Allah ya ce a'a ba su giciye shi ba Allah Allah ya ce mun jefa ma wani ne wato kama mai gulman kenan wanda zai nuna isa dan nan na Maryamu sai aka sa mishi hoton fiskar sa da mutane suna gulma a duniya sai kin gama gulma kina gulma kina gulma sai a sa miki fiskar wanda kike gulman ai da shi kenan ai a Isra'il na ma manzon Allah ya ce naga waɗansu faratansu faratansu farcen wato brass ne amma suna yakucin su. zan gaya muku can bayan can gaba ku bi ni